ranar ashirin da biyar ga watan afrilun kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta a matsayin ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro takin wannan rana na wannan shekara da ya shine a kawar da malaria kwata-kwata a bayan ƙasa wanda ake batun cewa yana haddasa mutuwan ƙananan yara da ma manya da da daman gaske musamman ma na lafiyar afirka wani ƙididdiga da ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno ta fitar da yana nuni da cewa fiye da mutane dubu ɗari bakwai da hamsin ne suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro haka zalika ana samun kusan kashi hamsin da uku cikin ɗari na ƙananan yara da zazzabin cizon sauran ya hallaka a jihar Borno a shekarar 2016. Mala'i waziri ne darakta ne a ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno kuma shine coordinating da ke kula da yaƙi da zazzabin cizon sauran. Ga kuma abin da ke cewa game da irin matakan da suke ɗauka a jihar Borno. So abubuwan da ake ɗaukan mataki a kai dangane da wannan shine kamar bayarwa da gidan sauro wanda mutane za su kwanta a ciki wanda kuma gwamnati tana bayarwa a kyauta. Sannan bayan wannan kuma mutane da suka riga suka kamu. suka tafi asibiti gwamnatin borno da taimakon kungiyoyi muna ba da maganin kyauta sannan kuma mata masu juna biyu in suka je asibiti wato su kuma akan ba su magani na kariya da saboda lafiyansu da yaro da in suka je au duk dai don a kare da kuma a kawar da ainihin zazzabin cizon sauro nan. Sai ka ban da kamar cizon sauro kamar akwai abin da yake haddasa wannan cutar malaria ne ga al'umma? Cutar malaria zazzabin cizon sauro ba abin da yake kawo shi sai dai cizon sauron kawai wannan shine abin da bincike ya nuna kuma za a iya kiyasin mutane nawa nake fama da wannan zazzabin ciwon zuwa jihar Borno daga wacce shekara zuwa wannan shekara eh a 2016 shekara da ya wuce wannan kididdiga da rekod da muke samu daga cikin asibiti ya nuna mutane sama da dubu ɗari bakwai da hamsin sukan sun kamu da shi wanda an samu an gwada kamar adadin wanda za a ce wannan cutar ya yi sanadiyar su har kai ga ƙarshen rayuwarsu kuna da kamar wannan ɗin kididdiga a tabbatar cewa wannan mutuwa ɗin a dalilin dalilin cizon sauro din sai an yi bincike na musamman ne amma akan samu uh, mutuwa sosai last year 2016 da muka yi kashi 53 a cikin abin da yake haddasa rasuwa a cikin yara shine a dalilin zazzabin cizon sauro. Ganin cewa akan samu yawaitar sauro ne sakamakon rashin kyawun muhalli. Hakan yasa na tambayi shugaban hukumar kulawa da muhalli na jihar Borno Alhaji Nasiru Ali Surunde ko me suke na ganin cewa an tsaftace muhalli a fadin jihar ga dai abin da ke cewa. Akwai feshin da muke yi wanda a cikin magudanar ruwa kuma akwai feshin da muke yi a kan bola saboda kare irin kananan kwarurka da wanda za su a bangaren da za ta kawo cutar da ba a san kanta ba. So alhamdulillah kwanakin baya mun feshi na tiri biyu wanda ake yi kuma akwai wanda muka yi kuma wanda ake da hayaki so waɗannan duka muna ce mata fumigation kuma da spraying din a lokaci guda muka yi cikin angwani so waɗannan magungunan mun sai akalla ta kai kimanin kuɗi naira miliyan goma so don za sake nana ta feshin da ake don an shiga zafi to abun ya zama ya rataya wayan kowa da kowa ne wanda muke roƙon jama'a a cikin ikon Allah duk wanda Allah ba shi sukuni ya tallafa ya daina zub da juji a cikin kwata dan duk in ruwan baya tafiya to anan ne ake samu matsalan da ake samu sassalan mahaifar kwaya kwayan wannan na tsoron to a takace mun yi abin da ya kamata mu yi wannan matsala na zazzabin cizon sauro yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da ke addaban al'umma musamman ma ƙananan yara wanda ko a watannin baya ma ce da aka gano wani mutum guda da ke dauke da zazzabin ciwon lasa wanda hukumomi suka ce sun riga da sun shawo kan wannan lamari Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.